yadda za ka hana kowa yin magana a group na wasu assalamu alaikum barka barkamu da barkamu da sake kasance da ku a daidai wani lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo a wannan bidiyo namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku dakatar da kowa daga tura sako a group na wasu kenan kasancewar akwai lokacin da zaka bude group a WhatsApp amma baka da buƙatar ana tura sako a cikin wannan group din kana so ne kai ɗaya kana tura sako a cikin sa so insha Allah a wannan bidiyo namu ne zan nuna muku hanyar da za ku bi ku kulle wannan ku bude wannan settings din kafin mu fara bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel din ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta da yin subscribing sannan kada ku manta da danna wa bidiyon alamar like domin hakan ne ke kare da bidiyon wanda bai samu ya gani ba shi ma ya gani ok abin da za ku yi shine za ku fara shiga cikin group din da kuke so ku hana kowa yi magana a group din so bayan kun bude wannan group din sai ku duba a sama sai ku danna wannan dan alamar dugo-dugon da yake a sama guda uku sai ku danna a sa so yana buɗewa sai ku zo ku ɗauki inda aka sa group info na farko kenan wannan alamar sai ku danna akai so kuna danna akai za ku ga ya bude muku na fuskar sai ku kara danna wannan dan alamar ɗugu-ɗugu guda uku da yake a gefen nan sai ku danna akan sa ok kuna danna sai ku ɗauki na karshe inda aka sa group settings sai ku danna akai so kuna danna za ku ga nuna muku na fuskar sai ku ɗauki na tsakiya a wannan kenan sai ku ɗauke sai ku danna so kuna danna za ku ga ya nuna muku na fuskar to sai ku ɗauki na biyu inda aka rubuta only admins sai ku danna kai sai ku danna ok to inda har kuka kunna wannan settings din to babu wanda zai iya tura sako a cikin wannan group ɗin sai admins so wannan ita ta hanyar da ku bi ku hana kowa tura sako a group na WhatsApp to alhamdulillah wani bidiyo na mai zo kare kada ku manta idan ba ku yi subscribe to ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zabi all domin ta haka ne ana gaba na dora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla kai tsaye nagode mu hada bidiyo na